Takaddamar dacewar rage tsawon wa'adin komawa hutun 'yan firamare da sakandare don kan da garkin Ebola na jawo muhawara. To ra'ayin kungiyar likitocin Najeriya da ke ganin tsawaitawan ya fi ala. Maliyo gari Yara ne da su taru a baya. Zai ɗayan mu ya je gaba mu faɗo su ɗaga mu. Haka su ta ɗaga mu haka ce rawan ku aris aris zai ku yi rawa. mutsuwar yara a cikin aji da filayen motsa jini ya sanya tun farko ministan ilimin. sami Ibrahim Shekarau ya tsawaita hutun zuwa 13 ga watan gobe, inda daga bisani ma'aikatar ta rage hutun zuwa 22 ga watan nan da dalilin gamsuwa da nasarar fatattakar Ebola daga Najeriya. Sani Tahir na daga cikin iyayen yara da suka goyi bayan tsawaita hutun. Yaya suke tsammanin cewa za su kare 'ya'yanmu idan mun basu a makaranta? Tunda akwai rigakafin sankarau, akwai rashin inna da sauran cutuka. Me yasa ba a samu ta wannan cuta ta Ebola ba? Ai sun ce suna bincike. Sai mu tsaya mu gani cewa idan an kai wannan lokaci ba wani abu to ana iya ce to yanzu an wuce ba wani abu yara suna koma makaranta amma a jiya da shekaran jiya kullum kes ɗin ebola kamar kara ƙaruwa yake tun daga shida a yau muna wajen goma sha uku ne ko sha hudu to ina ga an kace kuma yara sun koma makaranta dan majalisar tarayya abdulrazak zaki ya ce tabbas majalisa za ta duba batun hutun yaran da zarar ta dawo zama a makon gobe al'amura na nan jack a gaban mu a majalisa daga an dawo bi iznillahi za a fada kansu na farko kamar shi maganan komawa 'yan makaranta saboda bala'i da ya soko a ƙasa na ciwon ebola a maimakon sha uku ga watan goma zuwa ainihin wato ko ashirin ga watan tara wannan muna ganin cewa babu wani matsala tunda duka duka tsakani dai kusan sati biyu ne bisa ga yadda ainihin ake kokarin a jawo da shi ba kuma babbar addu'ar mu dai ya zamanto inda ya tsaya din kamar a ita lagos da port a ce allah dai ya kawo mana karshen ta ta wani zamanto ainihin ebola ya zamanto sai tarihi daga iyakacin wannan guram. Ga likita babban asibitin tarayya da ke birnin kudu jihar Jigawa Dr. Shamsuddin Sani tsawaitawar ya fi dacewa matukar dai ana ɗaukar matakan da suka dace. Magana ta gaskiya shine ba za mu iya buga kirjin mu mu ce an yi containing wannan outbreak din ba. Illa iya kare kawai of course bai kai tsananin yadda muke tsammani ba. Wato ainihin shi tsarin a wannan kandagarkin da su ma'aikatar ilimi take ƙwarin ta yi da kuma ma'aikatar lafiya ya kamata a haɗa hannu waje guda a tabbatar cewa ana yin abu ɗaya ita ma'aikatar ilimi tana can tana ta kilan cewa a'a kada yara su koma makaranta saboda ana ganin za a iya haifar da yaduwar cutar cikin gaggawa a'a ita kuma ma'aikatar lafiya tana can gefe guda ta saki jiki ba ta yin wani sabon kokari domin ta dora akan wancan wanda ta fara yi wajen ganin cewa ta dakile yaduwar ita wannan cutar cikin gaggawa a Najeriya. Cutar Ebola dai koma dai yaya ta sanya mutane da dama tsaftar dole musamman ma wanke hannu da rufe hanci yayin atishawa. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, надире.